الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa masu albarka waɗanda suke bibiyan mu a wannan feji na mutunci zaki muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum a yau muna tare da shehi na shaksi da bashir a yayin da insha zai mana karatu a kayin haramcin kashe rai a musulunci idan an ce rai ana nufin rai ma'ana rai na kowane abu mai rai ma'ana in ana magana akan mutane haramcin kashe rai to ana maganan dukkan mutum kawai ba wani wai mutum musulmi ko mutum ɗan ƙungiya kaza ko kaza haramcin kashe rai a musulunci sha Allahu za mu bibi shehi domin jin karatu a kayin wannan topic insha Allahu Allah ya samu fa'idanta da abin da shi zai karanta mana A akramakumullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim salli wa اللهم wa barik وزد وبارك Ala khairi خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد ‘yan wa masu bibiyar wannan shafi mai albarka ina ƙare mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ubangiji maɗaukakin sarki shi ne ya halicci ɗan adam ya kuma girmama shi ya karrama shi ya mutunta shi ya mishi darajoji da falololi da karamomi wanda bai yi wa kowane irin halitta ba kafin ɗan adam da kuma bayan ɗan adam Allah ya kyautata halittarsa ya kyautata surarsa ya kyautata matsayinsa duk wannan falalar ubangiji ya yi mishi ne da manufa da kuma hadafi Don haka wannan rai ɗin yana da ƙima yana da matsayi yana da kuma wata falala wacce ubangiji da kansa ya haramta zubar da shi ya halatta ɓannatar da shi ba kurin na wani ba hatta na mutum a karan kansa shari'a sai da ta mm. kiyaye shi ta ce mutum ya halaka kansa da kansa ballantana kuma ya halakar da ran wani hmm. ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana a cikin suratul taha wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kau da kai daga ambato daga ƙa'idoji daga dokoki na ubangiji madaukakin sarki alqur'ani wanda yau malamai suka fassara zikir din da alqur'ani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka Ubangiji ce to lallai zai samu shi cikin rayuwa mai tsanani mai kunci. a nan duniya ke. Sannan a ranar lahira kuma wa yau yawmal a a'ma. Ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya tashe shi makaho baya gane gabas baya gane dama baya gane hagu bai san ina zai dusa ba. Shi da kanshi zai ce qala rabbi lima hashartani a'ma ya Ubangiji ya ka tashe ni makaho wa kad kuntu basira bayan a duniya na kasance ina da idanuna ina gani qala sai ubangiji ce mishi kazalika atatka ayatuna kamar haka ne a duniyar mun baka idanu din mun baka lafiya mun tanada da maka komai amma da ayoyinmu suka zo maka da umarninmu suka zo maka da dokokinmu suka zo maka fanasitaha sai ka bijire musu kai watsi da su kai fatali da su da aka ubangiji ce wa kazalikal yau mutunsa Don haka nan a yau mu ma za mu fatali da kai za mu watsar da kai za mu mance da kai kamar yadda ka manta da umarni da ƙa'idoji da dokokin da muka aiki maka domin mu ɗan adam ya san cewa lallai Allah bai halicce shi da irin wannan manufar ta ya zauna zube yi abin da ya ga dama ba ko ya watsar da dukkanin tsarin da Ubangiji ya tsara mishi. Ubangiji maɗaukakin sarki wannan shari'ar da ya tsara mana wadda yake so mu rayu a kanta, wadda bai bar komai ba, komai ƙanƙanta shi sai da addinin dan ya tare mana. Ma na fil kitabi min shay. Yadda za ka shiga banɗaki, ɗaki, yadda za ka yi bacci, yadda za ka yi aswaki, yadda za ka yi dariya, yadda za ka yi murmushi, komai sai da shari'a ta tare da maka. a irin wannan matsayin ubangiji madaukakin sarki yake cewa walaqad karramna bani adama lalle mun girmama ɗan adam mun mutunta shi wa hamalnahum fil bardi wal bahr kuma muka sa shi yana iya yin tafiya a doron ƙasa kuma yana iya yin tafiya me yana iya yin tafiya akan kogi akan teku wa razaqnahum min at-tayyibati muka azurta shi daga abubuwan da suke daɗaɗa sannan Allah ya ce wa faddalnahum ala kasirin mimma khalaqna tafdila muka fifita shi muka karramta shi sama da abubuwan da muka halatta muka halitta duk wata halitta da Allah ya Allah ya fifita dan adam a kansu fifita kuma ta kololuwa kamar yadda ya mu labari a cikin suratul isra'i imamu sadiq ɗaya daga cikin limaman ahlul baiti yana cewa lillahi azza wa jalla fi biladihi kam sahura ubangiji a garinsa ko a ƙasarsa yana da wasu haramomi guda biyar wasu hmm. abubuwa da yake so a kiyaye su a mutunta saboda kimar da suke da ita hmm. sai ce na farko cikin guda biyar din nan hurmatu rasulullah hurma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hurmatu ali rasul da hurmar su iyalan manzo sallallahu alaihi wa sallama wa hurmatu kitaballah azza wa jalla da hurma ta littafin ubangiji mai girma da buwaya alqur'ani wa hurmatu ka'batallah da hurma ta ɗakin ka'aba sannan sai Allah ya sai imamu Sadi ya ce wa hurmatul mu'min da kuma hurma kima ta mumini kamar yadda wannan hadisi yana cikin a sigatul islamul kulaini ya kashi a cikin alkafi wato na suna daga cikin haramomin ubangiji guda biyar da ya a doron ƙasa a garinsa a ƙasarsa da ya sanya halittunsa yake so a kiyaye waɗannan haƙoƙi ɗin a kiyaye waɗannan haramomi ɗin a mutunta su saboda wata falala da suke da ita a wurin ubangiji har da kurmata shi kan shi mumini ba kurin wannan ba akwai Ubangiji Madaukakin Sarki da ya zaɓi ɗan Adam ya ɗora shi akan shari'a wannan ya sa hatta a lokacin mala'iku suke kallon cewa me isa Ubangiji zai kawo ɗan Adam. Domin ɗan Adam da ya zo duniya sai ya miƙe ƙafa, sai ya fara ɓarna, ya fara fasadi, ya fara ta'addanci a cikinta. Suke cewa lokacin da Ubangiji ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa. da za su sanya halifa a doron ƙasa suke tambaya ƙalu a taj'alu fiha mai yafsudu fiha wa yasfiku dima'a yanzu za ka sanya a cikinta wannan ƙasar wanda zai ɓarna ya zubar da jini ubangiji ya ba su amsa da cewa in ya alamu mala ta alamu na san abin da ba ku sani ba akwai jarabawa da nake so in akwai hikima a ciki amma wato muhalli shahid tun a wannan lokacin su mala'iku cikin istidraki da ubangiji ya musu sun iya iddila in cewa wannan halittar ɗan adam da za su a zuran ƙasa zai zamanto mai fasadi a kanta kuma zai zamanto mai shekar da jina ne wa yasfiku dima'a zai zubar da jini wanda kinaya ce na kashe-kashe da zubar da rayuka da haka nan ubangiji madaukakin sarki a wata are ke cewa zaharal fasadu fil barri wal barna fasadi ya bayyana a doron ƙasa ya bayyana a teku ta wani dalili bima kasabat aidin nas saboda dalilin abubuwan da su mutanen suka rika aikata da kansu liziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un ubangiji ya ce za mu azabtar da su wani sashe daga abin da suka aikata kila sa hankalta kila sa dawo duka wannan shimfiɗan me nake so in yi mana Ubangiji da ya halicce mu bai bar mu kara zuba ba, ya ba mu shari'a ya ba mu tsarin da yake so mu rayu. Bijirewa wannan tsarin zai haifar mana da abu guda biyu, na farko ƙuncin rayuwa, sannan na biyu kuma mu koma lahira Ubangiji ya yi watsi da mu. Ka san ku duk wanda aka ce Ubangiji ya yi watsi da shi a lahira to kai ka san mu koma shi. Sai lahawla wala quwwata. Sannan Ubangiji ya karrama mu ya fifita mu akan dukkan halatu ba wai don wayen mu ba a don wata ludufi da wata hikimarsa da ya bawa kansa sani ya yi halittu da yawa Allah kaɗai ya san halittun da ya amma duk wannan halittun bai yi halittar da kai ɗan adam matsayi da isa da mukami ba sannan kuma ya sa dokoki da ƙa'idodi da yake so mu rayu a kansu domin me mu sami irin dacewar da yake mana kwaɗayi kuma yake mana fata a rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwa ta lahira idan aka ce kisa alƙatlu shine gusar da rai ta kowace siga akwai sabuba da yawa da suke sawa a kisa bari mu faɗi wasu daga ciki kamar yadda malamai suka kawo na farko akwai abin da suke cewa sababul atifi shine alkatlu bi sababil mu'taqid aw dalilin aqida ko dalilin abin da wani ya kudirce shi ko dalilin wani addini wanda shine cewa atifi ɗa'ifi yana haifar da me yana haifar da ayi ai kashe kashe idan ni ina da wata fahimta na imani da ita wani wanda baya kan wannan fahimtar ya iya haifar da inji cewa zan iya kashe zan iya kashe shi kamar yadda za iya gani akwai aƙidoji da yawa da suke halatta jinin wanda ya saɓa da su a fahimta ko a aƙida ko a mazhaba ko a addini wannan ɗaya daga cikin sababan da suke haifar da kisa kenan tsakanin al'umma wanda addini ya yi hani akan wannan bayan wannan akwai wani sababi din shine suke ce mishi as-sababul asha'iri wato alqatl bi sababil qaumi aw qabli kisa ta dalilin dangi ko ƙabila ko wata jama'a da kake rayuwa a cikinta saboda kabilar ka za ka iya kashe wanda ba ɗan kabilar ka ba saboda danginka familinka ashirarka za ka iya kashe wanda ba ɗan wannan ashirar taka ba wanda yana gaci irin kashe-kashen da suka yi shura suka fi shahara a zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo su wannan shi ma sababi ne da yake haifar da irin wannan kashe-kashe ɗin wanda shi kuma wannan na kabila ɗin akwai abubuwa da yawa ta fuskoki daban da yake faruwa na farko za ka samu wato wani kunya ce take sa shi ya ji cewa dan me abu kaza zai same shi a cikin kabilarsa sai ya je ya kisa kamar yadda alkur'ani ba mu labari ubangiji yana cewa wa iza bushira ahduhum bil unsa idan aka zo aka yi ɗayan su bishara matar shi ta haifi ƴa mace me yake faruwa zalla wajhuhu muswadda murtike fuskar shi ya ɓaci wa huwa kazim yana cikin baƙin ciki da kunci ya tawara min alqawmi min su'ima ma bushira bihi sikuhu ala hunin am yadissuhu fi turabi wannan abin ya ce mishi kaikayi na albishi din da aka yi mishi har ya rika tunani a zuciyar shi shawarar zai karɓa ne ya haƙura ya raye cikin kunci da ƙasƙanci ko kuma ya je ya kashe ta ya binne ta da ranta malamai sun ce asalin wannan abin da ya faru a jahiliya wannan mashhuriyar magana ce a jahiliya aka fara binne 'ya'ya mata Akwai wani bawan Allah wanda wasu suka zo suka yaƙi ƙabilarsa. Da suka zo suka yaƙi ƙabilarsa sai suka kama shi a matsayin ribatattun yaƙi da shi da matansa da ‘ya'yansa. To a cikin ‘ya'yan nasa akwai mace, akwai maza akwai mace. Da suka kama su aka je aka zauna har dai ya sami yarjejeniyar yadda zai fanshi kansa da iyalinsa daga hannun mm. wa'annan daga ribatattun yaƙi da, ya to sun sun yanta kan sun fita daga bai daga bayi to an ɗauki tsawon lokaci kafin a samu wannan dama din lokacin da zai tafi sai ƴar tasa ita a lokacin har sun aurar da ita ga wani saboda haka sai aka ba su zaɓi aka ce to yanzu kina da zaɓi ga mahaifinki yana so zai tafi da ku amma kina da zaɓi ko ki ci gaba da zama da mijinki ko kuma ki zo ki bi mahaifinki hmm. me zai faru ita kuma sai ce ita gaskiya ta zaɓi mijinta za ta ci gaba da zama da mijinta ba za ta bi mahaifinta ba wannan damuwar da kuncin ya haifar da ya assasa gabar da an haifa mishi ya mace gware ya binne ta sannan wannan labarin da ta yi na fifita mijinta akan mahaifinta ita wannan yar sai ya yaɗu a cikin mm. larabawa sai suke ta gudun saboda a lokacin yaƙe-yaƙe ne shahara a tsakaninsu sai suke ta gudun kar irin wannan abin kunya saboda an ta yawo da shi ai mata ma ta guje shi ta ta mm. zaɓi ta zauna da wanda ya kama ta da yaƙi akan mahaifinta sai wannan ya zama to aibu ga family din abin surutu ya yaɗu sai mutane su ma suke gudun kar irin wannan abin aibin ya faru gare su da haka su kafin ma yakin ya zo in a haifa musu ya mace sai su riƙa kokwanto za su haƙura ne su zauna cikin kunci da zilla ko kuma su masu binne ta da ranta da haka mace in tana da ciki za ta je ta rami in naƙuda ta zo mata in abin da ta haifa namiji ne sai su tafe shi masha Allah abin nema ya samu idan mace ce kuma sai a bar ta faɗa cikin ramin kullum sai a mai da ƙasa a rufe haka suka riga kashe mai suka rika kashe rayuka akwai aya wata uba ita ma ubangiji ke faɗa mana wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbi qutilat al maw'uda ita ce mace da aka binne ta da ranta mace da ranta wasu ba tun suna jarirai ba sai ma sun girma sannan aje abin da ta da ranta ita ce al maw'uda ubangiji kita za mu tambaye ta ya ke wannan yarinya me kika yi aka binne ki me laifin ki saboda a nuna mai irin yadda wato sababin kare kabila da kar a ji kunya a cikin ashira yake haifar da nashi ya taka rawa a wurin kisa bayan wannan akwai alqatlu bi sababil hasdi kisa da ake yi ta dalilin hassada hassada tana haifar da wani ya kashe wani ubangiji malaukin sarki a cikin sutil bakara ya ba mu labarin wadda kasiran min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran Allah ya ce hasadan min an anfusih min ba'di ma tabayyana lahum al-haq da yawa daga cikin ahlul kitabi za su yi ta kwaɗayin su ta fatan su ne juyar da ku daga addinin ku saboda me saboda hassada da take cikin rayukansu bayan gaskiya ta bayyana musu hassada tana kaiwa ta dalilin in suka yi muku suka yi muku suka ba za ku dawo ba sai su yi ƙoƙarin ya za su mm. kashe ku alkur'ani ya ba da wannan labari sannan ubangiji ya ƙara wani labarin da hassada take haifar da kisa kissar ƙabila da habila lokacin da ya ce watlu alaihim mm. na babnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqab wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma Allahu muttaqi muttaqi suka yi muttaqi lokacin da suka yi qurbani kowa ya kai qurbarsa sai aka karbi ta habila ba a karbi ta kabila ba wannan hasada ta kai kowa ya san kissa din karshe ta kai me ya halaka dan uwansa hasada saboda hasada sannan ka kalli kissar yan uwan annabi yusufa iz qalu la yusufa wa aku li yusufa ah, la wa akuhu ahabbu ila abina minna wani hannu usbatun inna abana lafi lalin mubi suka ce uktulu yusufa a aw taruhu ardan yaklu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salih lokacin da yan annabi yusufa suka ga hankalin suka ce hankalin mahaifinsu ya fi karkata zuwa ga yusufa da aka suka yanke shawarar ne su je su kashe shi su halaka shi ko su je su jefar da shi a inda kwata-kwata zai ɓace ba za a gaishe ba me ya haifar musu da wannan hassada ta haifar musu da za su iya yin kisa saboda ita sannan in mutum ya kalli irin muhawala ta yahudawa da suka riƙe lokaci daban-daban da nasara da maƙiya mushrikai na kashe manzo sallallahu alaihi wa sallama am yahsuduna nasa A ta atahumullahu min fadli cikin suratul nisa'i afa kullama ja'akum rasulun bima la yahwa bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun da yawan su dama suke su yahudawa in aka tura musu manzo suka karyata shi bai zo musu da abin da ya dace da san zuciyarsu ba wasu su karyata su wasu kuma su kashe su sun karkashe annabawa la tuquddu wa la tusa da aka sun yi ta kokari a lokuta daban-daban su ga cewa ya za a su kashe manzo sallallahu alaihi wa sallam daga ciki irin ƙoƙarin kisan nashi ne ma da mushrikai suka yi ya haifar da mai hijirarsa daga maka zuwa zuwa Madina wa'annan abubuwan duka sun faru ɗaya bayan ɗaya haka nan kuma mutum ya bi tarihin mabiya ahlul bait salamullahi alaihi ga cewa irin wannan hasadar da aka yi ta musu me yasa za su bi kowa me yasa dole sai suka san komai me yasa kowa zai ce zo koma gare su me yasa me yasa me yasa irin falalar da Allah ya yi musu ta dalilin manzo sallallahu alaihi wasallama sai hasada da shigo ciki sai wasu su tunanin mafita ɗaya ne tunda ba za a iya kore mutane daga wannan ba kuma ba za a iya raba su da wannan ni'imar ba to ƙarshe ne me a raba su da duniya ɗin wannan yasa aka yi ta kashe annabawa hasada manzo Allah haka aka yi ta ƙoƙarin kashe shi saboda hasada irin ni'ima da baiwa da falala da ɗaukaka da daraja da Allah ta'ala ya mishi haka nan gaba tarihin mabiya a'immatu albayt ɗaya bayan ɗaya ga irin hasadar da aka yi ta musu su kansu da kuma mabiyansu akwai imamu sadiq akwai ta ruwaya da ah, kanani yake cewa ƙala li abu abdullah imamu sadiq salamullahi alaihi ya ce da shi nahnu qaum mu ne mutane faradallahu da'atana wanda Allah ya wajibta ai mana da'a yace lanal anfal mu ne muke da anfal da anfalu wato ganimar da aka same ta ba ta hanyar yaƙi ba walana suful mal mu ne muke da tsabtatacciyar dukiya wani hannun na fil ilmi mu ne na fil ilmi waɗanda ilimin mu ya tabbata babu shubuha babu algus babu la'adari a cikin ilimin mu sannan ya ce eh, wani hannun mahsuduna mu ne kuma waɗanda ake yi wa hasada hmm. allazina qala Allah ta'ala wanda ubangiji da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani am yahsuduna an-nas ala ma Allahu min fadli yanzu za ku riƙa wa mutane hasada saboda falalar da ubangiji madaukakin sarki ya musu wannan hadisi shi ma yana cikin alkafi mahallin shayi shine hasada tana haifar sababi ce take haifar da aje a kisa mutum ya kashe wani akwai alkatlu bi sababi damai kwaɗayi kwaɗayin matsayi kwaɗayin mulki kwaɗayin dukiya abubuwa da yawa suna haifar da mutum ya je ya kashe ɗan uwansa saboda kwaɗayin ya mallaki wani abu ko sarauta ko hatta a wajen neman aure za ga za a iya yin kisa ko a neman wata dukiya duka ana iya me ana iya yin kisa ta dalilin tsama'i kwaɗayi da ragaba da mutum yake da shi akan wani al'amari akwai ruwaya da take cewa ah, Imam Sadiq salamullahi alaihi ke cewa mallazi yasibul imani fil abd menene yake samun imanin bawa kala sai aka tambaye shi wannan sai yake cewa kala alwara'u sai yake cewa tsantseni sai kuma aka tambaye shi wallazi yakhrujuhu minhu menene kuma yake fitar da shi daga cikin imani can me yake tabbatar da shi yasbitu me yake tabbatar da imanin bawa sai ya ce al wara'u nan kuma aka ce menene yake fitar shi ga imani sai ya ce shi al tsama'u kwaɗayi kwaɗayi zai fitar da kai daga cikin imani idan ko mutum zai fita daga imani to kashe rai a wurin shi ba komai bane ba haka kwaɗayin dukiya kwaɗayin matsayi kwaɗayin mulki kwaɗayin mallakar wani abin duniya yana iya haifar da mutum ya je kisa ba tare da haƙƙi ba sannan na ƙarshe akwai aljahlu wa dhubutul jahilci da kuma kuncin rayuwa wani jahilci ne ma shi bai san ma kimar da rai take da shi ba gani yake ba wani abu bane ba wani kuma ƙuncin rayuwan ne yake haifar da yana ganin ma shi kisa shi ne maslaha wani lokacin da yawa za ga saboda jahilci idan mutum shiga cikin wata kuncin rayuwa da wani matsi sai ga cewa maslaha shine ma ya kashe kansa an samu da yawa a cikin waɗanda ba musulmi ba an samu da yawa a cikin masu kalmar shahada mutum saboda shiga ya shiga cikin wata jarrabawa ya shiga cikin wata jarrabawa mai kunci amma yi tunanin cewa mafita shine mai bari ya kashe kansa wanda nassin alkur'ani ya haɗa. in talauci ne in kunci ne an cika da kashin wala taqtulu anfusakum khashyata al-imla' saboda tsoron talauci saboda tsoron kunci kada ku kashe kada ku kashe rayukanku an rawaito daga imamu sadiq salamullahi alaihi yake cewa man qatala nafsahu muta'ammidan wanda duk ya kashe kansa da gangan fa huwa fi nari jahannam khalidan fiha to zai tabbata a cikin wutar jahannama har abada kamar yadda sheku Suduq ya kawo a cikin mallaya Hadrul fakir sannan wani sababi din shine mai alqatl bi sababi tanawul muskirat kayan maye yana haifar da mai kisa daga lokacin da ka sha kayan maye hankalinka ya bushe, gushe shikenan komai kana iya kashewa rai ba komai ba ne ba a tare da kai shi sa lokacin da aka tambayi imamul Baƙir? Salamun salamullahi alaihi ake cewa shi ma akbarul kaba'ir wace kabira ce tafi girma wani babban wani zunubi ne yafi kowanne girma a cikin kaba'ir sai ce faqala shirbul ce shi ne shan giya yake cewa inna sharbal Kamar domin shan giya yudkil sahibu hufi zina zai iya sa ma'abocin shi ya aikata zina wa sarƙa zai iya sa shi ya sata wa katlin nafsin lati harrama Allahu azza wa jalla zai iya sa shi ya kashe ran da ubangiji ya harrama ya haramta a kashe shi wa shirki billahi a wa kai shan giya zai iya sa mutum yi ya ubangiji tare ya yi masa shirka wa afailil kamr ta'alu ala kulli zunub zambi yace aikata ayyukan shan maye da kusar da hankali su ne suka fi kowane zunubi girma wannan shi ma sikatul kulai kulaini ya kawo shi a cikin ah, alkafi asharif akwai alƙatul li asbabi siyasa aw iqtisadiyya kisa na siyasa ko na tattalin arziki wanda yana da fuskoki daban-daban mabambanta wani lokacin siyasa ce za ta sa a kashe wani wani lokacin a tattalin arziki ne ta dalili ne tattalin arziki zai iya sawa a kashe a kashe rai waɗannan kaɗan ne daga cikin asbab ɗin da suke haifar da wani ya kashe wani kamar yadda muka faɗa kashe ran nan ba wai muna zancen musulmi ya kashe musulmi ba kawai ko mumin ya kashe mumin kawai a'a rai kowane irin ne da Allah ya halitta yana da kima yana da tsada wa'annan asbab ɗin kuma duka musulunci yayi hani da su bai yadda ba bai amince ba da kowane sababi daga cikin wa'annan asbab ɗin kai amfani da shi ko ya zamanto shine sababin da zaka iya salwantar da wani rai wanda ba ubangiji bane ya halitta cewa a salwantar da shi ba akwai ruwayi da yawa da suka zo akan wato ainihin haramci na shi wannan kisan kai ɗin bayan ayoyi daban daban-daban da suka zo a kai lokaci ba zai ba in ta karanto wa'innan ruwayoyi ɗin amma bari in karanto kaɗan daga ciki ko da guda biyu ne akwai ruwaya daga imamu rida salamullahi alaihi yake cewa haramallahu Katalan nafs ubangiji ya haramta kashe rai li'illati fasadil khalqi fi tahlil saboda sababin cewa akwai ɓarnar halitta wato mutane za su aikata ɓarna da shi in ya to an ce an halatta kashe kai to ɓarna ce za ta watsa kai bayan ƙasa ka fi wannan ƙarfi kurin sai ka kashe shi wannan ya ɓata maka da kurin sai ka shi to fasadi ne ya yaɗa bayan ƙasa wa fana'ihim sannan kuma wannan zai haifar da karewa mutane in aka ce kashe kai ba kashe rai ba komai bane ba sannan yana daga cikin manya-manyan zunubai kashe rai ɗin kamar yadda Imam Sadiq yake cewa al-kaba'ir abubuwan da suke kaba'irai ne guda bakwai ne na ƙororuwansu daga cikin imam ya ce shi ne mai katilun nafs muta'ammidan da gangan ka je ka kashe rai wato wani muhalli shayi duk ruwayoyin da za ga Allah ya ce kar a kashe ran nan a cikin ruwaya ne ko a cikin aya mafi yawansu za ga ba a cewa wai ran mumini ko ran musu kurin nafs ake itilaki wannan ya shigo kowane irin rai shi yasa wasu malaman da suka zurfafa suke ganin ba ma rai na mutane ba hatta rai na dabba haka kurin babu dalili bai halatta ka je ka ka salwantar da shi ba sannan a wata ruwaya din daga imamu sada yake cewa wanda ya kashe rai ku gaya mishi mut ayyamitin ayyamitin shi'it in shi'ita yahudiyan wa in shi'ita nasraniyan wa in shi'ita majusiyan ku gaya wa mai kisan rai mai kisan rai idan ya so ya mutu yana ba yahude idan ya so ya mutu yana ba nasare idan ya so ya mutu yana ba majusi amma dai kai yayi tunanin zai mutu akan musulunci kenan wannan shi ma yana tsoratar da mu akan me mu guji kashe rai ba tare da haƙƙi ba sannan shi mai kashe rai ɗin nan katilin nafs la yadkhulul janna babu yadda za a yi mai kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya shiga aljanna imamu sadiq salamullahi alaihi yana cewa la ta jannata safikud dami wala sharibul kamri wala masha bin nami. ba zai shiga duk wanda yake yana zubar da jini yana kisar kai yana kisar rai ba zai shiga aljanna ba sannan mashayin giya ba zai shiga aljanna ba sannan annamimi ba zai shiga aljanna ba annamimi shine mai haɗa husuma tsakanin mutane ka ɗauki zancen wannan ka kai wancan da niyyar ka haɗa su rigima da niyyar ka haifar da gaba tsakanin su shi ake cewa annamimanci to me wannan imam yace ba zai shiga aljanna ba sharibul kamar ba zai shiga aljanna ba sannan kuma Safi dima mai zubar da jini shi ba zai shiga aljanna ba dukkanin su ba su shiga aljanna ba sannan mutane yi tarayya a kan shi a kan kisa kai ɗin shi ma laifi ne wato ba kurin kai ka zamanto kai ne makashin ba ka yarda da kisan ma shari'a ta hana kuma laifi ne kuma ka yi tarayya da mai kisa wani ya kisan kan ba tare da haƙƙi ba kuma kai ma ka yarda ka amince da wannan to kai ma ka yi tarayya da shi shine ah, a kowace mai ban tsoro lau rajulan kutila bil mashrik imam yake cewa da za a kashe wani mutum a mashrik? mafitar rana gabas wa akhar radiya bil maghrib wanda yake eh, yamma shi kuma ya yarda da wannan kisan da aka yi ya ce kana kaman qatalahu ya kasance kamar wanda ya kisan ne washtaraka fi dami kuma yayi tarayya da shi a cikin wannan jinin nasa a kashe mutum a wata duniya gabashin duniya kai kuma kana yammacin duniya amma ka yarda da wannan kisan da aka yi kisan zalunci kisan da ba haƙƙin shari'a ba to kai ma ka yi tarayya da shi kamar kai ne kai wannan kai wannan kisa ɗin kenan akwai haɗari babba ba kurin ka zamanto ƙatil ɗin ba yarda da kisan da ba na haƙƙi ba shi kanshi musharaka ne a cikin wannan babban ah, babban zunubi ɗin to me yake haifarwa aya ta faɗa mana kamar yadda muka karanta na yana haifar da barna fuqdanil aman wa tazayidul mashairil kauf lokacin da ya zamanto kisa ya yaɗu a doron ƙasa to za ga babu aminci a cikin al'umma tsoro da firgici zai shiga cikin zukatan al'umma domin kowa kowane lokaci kana firgicin za a iya kashe ka ko za a iya kashe wani naka so daga lokacin da kisa ya zamanto ya zamanto ruwan dare to firgici da razani da rashin aminci zai shiga cikin shiga cikin al'umma sannan na biyu izdiyadil mashairil huzni lada jami'il afrad zai ƙara haifar da ƙarin firgici da razani ga al'umma sannan ba'dul halatil qatl tahdus amama al-adfal sawa'un kana haula al-adfal abna'u dhahiya aw al-jani aw ghayrihim fa innaha satatruk asarun nafsiyya irin waɗannan kisan da ake wani lokacin a gaban ƙananan yara wanne yana haifar musu da riƙe gaba ta yadda za su tashi da wannan abin da suka gani suna ƙanana ba za su iya komai ba su ma su kullaci bari su ɗauki fansa kisa yana haifar da wannan yana wato wanzar da gadar da gaba a cikin zukatan ƙananan yara waɗanda aka yi kisan a gabansu waɗanda aka zubar aka kashe musu ‘yan uwa da dangi a gabansu suna gani a lokacin suna da rauni babu abin da za su yi to lokacin da ƙarfi ya zo musu ko lokacin da wata dama ta zo musu za su yi ƙoƙarin su ma su ga cewa za su ɗauki fansa kaga kisa ya haifar gadan musu da wannan ƙiyayyar da wannan gabar da ta haifar da su ma za su fara tunanin ya za su wanda kuma abu ne wato ainihin waƙi ya tabbatar da haka sannan yana far da yaɗuwar gaba da ƙiyayya a tsakanin al'umma. Zai zamanto duk wanda aka kashe mishi wani nashi aka ce wa'yancan suka kashe za ga gaba ta kuli tsakaninsu. Ba za ka yi soyayya ba za ka yi zaman aminci da mutanen da aka ce su ne makashin mahaifinka ko su ne makashin wani naka ko wani wanda kake so. Hakanan su ma bil akas. Kenan kisa yana iya haifar da gaba da wato ainihin ƙiyayya tsakanin ko mutum da mutum ko al'umma da al'umma ko gida da gida ko unguwa da unguwa kowa zai riga ganin cewa wane suka salwantar da ran wane da haka wannan ƙiyayyar an yaɗa ta an watsa ta kuma za ta ci gaba da da yaɗuwa nakan yawan ba da labarin nan an taɓa shafe yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila lokacin tun daga zamanin jahiliya malaman tarihi suka ce sai da wannan yaƙin ya ɗauki tsawon shekara ɗari biyu jail and jail ƙarni bayan ƙarni family eh. bayan family tsakanin ƙabilun gani shekaru ɗari biyu suna yi amma asalin asalin abin yakin na asali dalilin yin shi shine yara ne guda biyu na wannan mabambantan ƙauyen suka fita farauta sai suka je suka samu ƙwankurciya sai ɗaya ya riga ɗaya zuwa sai ɗayan ya yi ƙoƙarin ya kwace sai suka yi rigima tsakaninsu akan wannan ƙwankurciyan waye zai mallake shi sai ɗaya ya kashe ɗaya shikenan sai kabila wannan suka suka dauki fansa su ma wa'ancan suka dauki fansa haka yaki aka gadar da shi aka yi ta tafiya asalin shi shine me rigima akan kwankurciya amma saboda ya haifar da kisa sai zaman to wannan ya wanzar da wannan gabar ya wanzar da wannan kiyayya din wacce ta ci gaba da wanzuwa a tarihi malamai suka ce shekara ɗari biyu kaga kenan ta dalilin ta dalilin kisan kai hmm. akwai uquba ta duniya akwai uquba ta lahira wacce ubangiji ya tanadar ga wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba wanda kamar yadda nassin alkur'ani yake faɗa mana na farko wa man yaktul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe rai na mumini aya ta ce kuma da gangan me hukuncin shi fa jaza'uhu jahannam fa jaza'uhu jahannam sakamakon shi shine wutar jahannama khalidan fiha zai tabbata a cikinta wa ghadiballahu alai Allah zai fishi da shi wa la'anahu Allah zai tsine masa wa addalahu azaban azima Allah zai mishi tanadin azaba mai girman gaske hukuma guda hudu zai wanzu a wuta alkuludi finnar ba zai fita ba daga ciki sannan zai zama zamanto muhi bi fishin Allah da sakatihi sannan kuma me mm. sannan Allah ta'ala ya tsine mishi sannan kuma ya tana mishi wata azaba wato kowace guda ɗaya aka bar da mutum ta ishe shi musifa amma duka hudun Allah ya tattara ya dora su akan me akan wanda ya kashe ran mumini ba tare da haƙƙi ba kuma da gangan wala taqtulul nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi Allah ya ce kada ku kashe ran da Allah ya haramta muku ba tare da haƙƙinsa ba sannan a hukuma kuma ta duniya fa ubangiji madaukin sarki ya gaya mana wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs ubangiji ya rubuta ya taɓa cikin ƙa'idodinsa wanda ya kashe shi ne a kashe shi wal aina bil aini in mutum ya cire ido a cire masa ido wal anfa bil anfi wanda ya cire hanci a cire mishi hanci wal uzna bil uzni wanda ya cire kunne a cire mishi kunne was sinna bis wanda ya cire haƙori a cire mishi haƙori wajuri hal kisas in kuma rauni kai a yi kisasi kai ma'aimaka kamar yadda kai hmm. faman saddaka bihi fa huwa kaffaratun lahu wanda ya bar shi sai zama to mishi kafara wato in mutum ya yafi sannan ubangiji ne ce a cikin wannan kisasi din walakum fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun a wannan kisasi din da ubangiji ya tsara in ana yin shi to a nan rayuwa ce za ta ci gaba da wanzuwa amma in aka ƙi yin ƙisasi bayan faruwar ɓarna bayan abubuwan da muka faɗa zai zama to rayuwa ta yi tawakkafi kowa zai mutu kowa zai ƙare amma rayuwa ya za ta ci gaba cikin salama cikin aminci shine mai zaman to za a iya yin shi duka me ya kawo muke so mu faɗa kada al'umma kan irin wannan irin yanda yau rayukan al'umma ya zamanto ba shi da kima ba na musulmin ba ba na kirista ɗin ba ba na ɗan kudin ba ba na ɗan arewa ba rai an mai da shi ba shi da kima a cikin mu. ya akwai masu dukan gidan suna ganin in sun kashe kama ba komai bane babu abin da zai faru da kowane irin sababi wani yana takama da mulki wani yana takama da kuɗi wani yana takama da isa wani yana takama da kaza da kaza da haka kisan rai ba komai bane ba kullum sai mutum ya kashe ka shikenan kuma a zauna lafiya babu abin da za a yi babu zancen kisasi babu zancen bin diddigi a kashe mutane a gona a kashe mutane a asibiti a kashe mutane a makaranta a kashe mutane a tarurrukan addini a kashe mutane a cikin gidajen su ma ba su tsira ba yaushe al'umma suke tsammanin ƙasa za ta zauna lafiya a daidai lokacin da ran ɗan adam ba shi da kima a daidai lokacin da ran ɗan adam ba a tsare shi ba kamar yadda ubangiji ya ce a tsare shi wanda ɗaya daga cikin abin da musulunci shi shine kiyaye mutunci da dukiya da ran ɗan adam musulunci ya ƙarfafa waɗannan abubuwa ɗin kuma shi ya tabbatar a dukkan gwamnatocin da suka tabbata na musulunci tun daga gwamnatin farko ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma gwamnati ko da ba ta musulmi bace ba ba za ta wanzu ba ba kuma za ta amsa wannan suna ta in yi zamanto ta gaza irin waɗannan abubuwan manya-manya asasai da haka lallai mu sani kada zafin kai kada ruɗin dukiya kada ruɗin mulki ya ɗauke ka ka riƙa jin cewa rai ba komai ba ne ba a'a wani abu ne da Allah ya girmama shi ran nan kuma na kowane ne amma idan kana so ka tsira su kuma wayanda haƙƙin kiyaye ran yake kansu wajibi ne sun cewa idan ba su ɗauki matakan da suka tsaye da waɗannan kashe-kashen ba to na farko al'umma ba ta zauna lafiya ba sannan kuma su Allah zai tambaye su zai tuhume su a ranar da ba za su iya samun amsar da za su kare kansu ba a ranar da za su yi nadamar ina ma sun yi amfani da ƙarfin mulkin da Allah ya ba su ina ma sun yi amfani da madafin ikon da Allah ya ba su nadamar da kuma ba za ta amfane su ba kafin wannan lokacin lalle ne duk mai wannan damar ya yi amfani da damar ya amfani da wannan fursa ɗin kafin ta kubce mishi domin za ta zo wallahi babu kokonto a kai haƙƙi ne shugabanni su kiyaye rayuka na al'umma su ma al'umma su san cewa rayukansu ba a banza suke ba suna da kima suna da tsada baka taɓa jin an ce wani an kashe shi kuma ya dawo ba kuma ba za a taɓa yi ba ba mutuwa ake gudu ba amma akwai hikima da Allah ta'ala ya tsara cewa mutuwa ta zamanto ta ɗabi'a ba haka kurin in ka bushi iska ba ka kashe mutum da kowane irin dalili ko cikin asbab ɗin da muka ambata ko wasu inda muka ambata ka kiyaye naka ran ka kiyaye naka mutuncin da dukiyar ka kiyaye rai da dukiya da mutuncin waninka wannan shine zamantakewa ijtima'iyya islamiyya saɓanin haka za a samu barna za a samu fasadi a bayan ƙasa za a samu rashin aminci za a samu rashin kwanciyar hankali za a samu rashin nutsuwa za a shiga cikin kunci za a shiga cikin talauci za a shiga cikin musifa a kasa gane menene mafita amma duka saboda zubar da jinanan bayan Allah da wasu ba su ji ba ba su gani ba ba hawa babu sauka wasu a azabtar da su wasu a kurkuku suke mutuwa an san kuma za su mutu wasu kashe su ake ta hanyoyi daban-daban wasu a yi musu allurai wasu a je a yi musu kisan ta'addanci wasu a harbe su da bindiga wasu a sa musu bom yara da mata da maza da ƙanana da tattijai wannan ubangiji ba zai bari ba Allah yana kishin bawansa ka'aba ubangiji ya kalla ya ce kina da kima manzo ya kalla kina da kima amma kimar ran mumini a wurin ubangiji ba ta kai ta girmi kimar da ka'aba take da shi kalli irin girma da Ka'aba take da shi amma ran mumini mm. kimar ran mumini ta fi alfarma da kimar da Ka'aba take da shi mm. ubangiji madaukakin sarki a rusa mishi sammai bakwai da ƙasai bakwai ubangiji ya fi sauƙi akan a kashe mashi rai guda ɗaya rai ya ce ran nan na kowane ne saboda ya ɗaukawa wa kanshi alkawarin zai iya zai mai mai da ginin sama da ƙasa in an rusa inda za a samu wanda zai iya rusawa din wato ana mubalaga ce na nuna maka kwallo da Allah yake kishin ran halittarsa inda za a samu wanda za su iya rusa sama da ƙasa sammai bakwai da ƙasai bakwai to gwara a yi mishi wannan ya mai da su akan a kashe mishi zai kwaya ɗaya domin su ya yi alkawarin zai mai in an yi amma rai guda ɗaya Allah bai ɗauka wa kanshi alkawarin an kashe mishi rai ɗaya zai ƙara mai da wannan ran ba ba kuma wai ba zai iya ba fa'alul limayru mm. qadirun ne ala kulli shay amma bai kan kanshi wannan tsarin ba dan haka akwai haɗari ya zamanto rai ba shi da kima a cikin al'ummar da ya zamanto rai ba shi da kima ba a kiyaye shi to lalle wannan al'umma ba za ta taba zama cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala ba ba za ta samu walwala da wadata ba za a zauna cikin firgici ne cikin hayaniya cikin tsoro da haka akwai haƙƙi na ɗaiɗaiku akwai haƙƙi na al'umma akwai haƙƙi na malamai akwai haƙƙi na sarakuna akwai haƙƙi na jagorori akwai haƙƙi na shuwagabanni. a haɗu kowa ya yi nashi aikin daidai gwargwado wannan zai haifar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun nutsuwa da arziki domin kowa ya samu sukunin yanda zai gana da ubangijin shi ya rayuwa salimiya wacce dama kuma ita ce hadafin halittar wannan ɗan adam ɗin don haka a irin wannan gabar muke ƙara kira ga abin da ya fara irin wannan lokacin da har yanzu ake zaman makokin shi lallai a bibiyi wannan lamarin kada rayukan wa'annan bayan Allah ya tafi haka sun abubuwan nan sun faffara a baya kullum za a ci za a bincike amma ba yi ake ba kada a bari wallahi wannan abin Allah ba zai bar shi ba ina faɗa idan koda wannan in itikadi na in koda ubangiji zai kau da kai daga zubar da jinanan bayan da aka yi muƙadarta zai kau da kai an kashe mutane a gona an kashe mutane a masallaci an kashe mutane a gu kaza a gu kaza a gidajen su duka muƙaddarta ubangiji zai kau da kai bai yi komai a kai ba wallahi Allah baya wasa da lamarin manzon Allah kowane iri ne shi yake yin wannan yakin a kashe mutane hmm. ta dalilin sababin manzan Allah kai tsammanin ubangiji zai bar wannan abin ya tafi kara zube wallahi ka jira kanka mutane su zama cikin hayyacin su dama a cikin musifa muke, dama a cikin kunci muke, dama a cikin wahala muke, mu ji tsoron musifar da in ta zo za ta shafi hatta wanda bai san da ita ba hmm. wayannan mutanen fa sun tare ne ta dalilin manzan Allah aka zubar da jininsu ko a coci aka je aka zubar da jinanan mutane Allah yana su, ko ba zai bari ba kuma sai ya hisabi kai. ina kake tsammanin kuma abin da ya shafi janibin ma'aiki a zubar da jinin mutane maza da mata yara da maya dattijai waɗanda ba su san daɗin duniyar ba ma kai tsammanin Allah zai wannan abin zai tafi haka kawai za mu yaudari kanmu da aka namu shine mu fito mu faɗa al'umma kowa ya irin nashi lallai ne a hukunta masu hannu akan wannan kuskuren lallai ne a datse faruwar irin wannan a gaba kuma a ɗauki matakan kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya da kiyaye rayukan mutane domin ƙasa ta samu ci gaba wannan abin aka bai ci gaba to ko ba a san barnar da za ta biyo baya ba daga sanda mutane suka fara ɗaukar doka a hannunsu to al'amura kuma za su kurkuce ba ma fatan haka da haka hukuma ta fito ta yi abin da ya kamata malamai su fito su yi abin da ya kamata sarakuna da jagorori talakawa masu kuɗi kowa yana da gudunmawar da zai iya domin ganin cewa wannan abin ya tsaya muna fatan Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya karɓi su, muna musu kyakkyawan zato sun samu dacewa da muna fatan Allah ya bamu irin tasu kuma Allah ta'ala ya kiyaye faruwar haka a nan gaba yan uwa da suke cikin kunci da wahala da takura da fatara da matsi a ko'ina suke a duniya Allah ta'ala ya kai musu fatahi Allah ta'ala ya kai musu dauki Allah kuma ya fitar da su Allah ya ba ka lafiya da zama lafiya yan da suke Palestine suke cikin wannan kunci Allah ka taimake su Allah ka ba su linjaye ka ba su nasara a irin wannan lokaci tana da irin wannan waƙiya da ta faru ga almajiran malam zazzaki kwana biyu mm. ana kashe mutane mm, mm, kuma sojojin ƙasar nan zulman udwana da sunan wai an tare wa shugaban sojoji hanya aka kashe mutane bayan Allah maza da mata labarin da ba shi da daɗin ji al'umma wannan abin ya faru a wannan ƙasa an zubar da jinin bayan Allah ana kan zubarwa kuma da kuma kare mutuncin mu da addinin mu ah, Malam Abu Junaid ban sani ko kuna da ta'aliki akai eh babu komai to insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata Allah ya ɗauka mutunci da musulmai ya haɗa kanmu akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shafi Allah ya kiyaye shi da masu gudanar da shi da masu taimaka mishi sirrin wa alaniyata mu ma da muke shigowa Allah Allah ya sa dan shi muke yi kuma Allah ya karbi dan kadan din da muke yi da masu sauraro Allah ya amfana da mu baki da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in